يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبي رأى الدين المسلمين ندار الإسلام وانا يشاقوا من نمبر إيش لو شايفين كومبلس دارا دارا نبار نونتي كسر ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku na MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah bismillahir rahmanir rahim ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبوا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم أصابت بيار جوتها رمضان شكرا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar wannan ita ce rana ta farko da za mu fara karatun tafsirin mu na wannan shekara da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a ciki ba mu tashi daga kan aya ta 74 ta suratul baqara Allah ya ce kuma qasat qulubukum min ba'di dhalika kuma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw shadda qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah ta tabaraka wa sa'ala ya ce kun makasar qulubukum min ba'di zalika sa'annan zukatunku suka bushe a bayan haka Da aka ce alƙaswa hiya salabatu fi kulli shay sa'annan zukatanku suka bushe a bayan haka fa hiya kal hijara zukatanku suka zama kamar dutse au ashaddu qaswa ko ma sun fi dutsen karfi وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار lallai daga cikin nau'i na dutse akwai wanda rafuka suke bubbugowa daga cikinsa akwai dutse wanda rafi ke bubbugowa daga cikinsa wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al kuma lallai daga nau'i na dutse akwai wanda yake tsatsagewa fa yakhruju minhu al sai ruwa ya fito daga cikinsa wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah kuma lallai daga nau'i na dutse akwai wanda yake gangarowa saboda tsoron Allah kuma Allah bi gafilin amma ta'malu kuma Allah bai kasance mara kane game da abin da kuke aikatawa ita wannan aya ta 74 wacce muka karanta akwai darussa masu yawa da muke samu a cikinta akwai darussa masu ɗimbin yawa wanda muke samu a cikin wannan aya wanda yake son ya samu ƙarin bayani sai ya nemi tafsirul qur'an karim na muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansa a mujallar na farko shafi na 245 ko tafsirul bahar muhit ma abu hayya a mujallar na farko shafi na 268 littafan tafsiri na magabata masu yawa sun bayyana cewa lallai ita wannan aya ta kunshi darussa masu yawa yana dai da kyau ku gane ita wannan magana da Allah yake yana yin ta ne da yahudawa wannan magana kai tsaye ana yin ta ne da yahudu banu isra'il bayan an musu wata babbar mu'jiza Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar da mamaci an yanka saniya an ta da mamaci sai dai kuma wannan mu'jiza ba ta yi tasiri a zukatansu ba shine Allah yake cewa kun makasa qulubukum duk da irin wannan abin mamaki da ya auku gashi kuna gani an tada mutum matacce wannan ya isa ya zama wa'azi gare ku wanda duk yake wannan guri a wannan lokaci bai kamata a ce an samu rauni tare da shi ba amma duk da haka Allah yake kun makasa qulubukum sai ga zukatan ku sun bushe fa kal hijara suka zama kaman dutse ta wajen ƙarfi darasi na farko da muke samu game da wannan aya mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana zama wa'azi gare mu me yasa aya take zama wa'azi gare mu domin Allah ya saukar da ayan a cikin littafin mu littafin Qur'ani wanda aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari ne na abin da ya auku tsakanin annabi Musa da banu Isra'il amma labarin a wani littafi aka sa an sa shi a cikin littafin Qur'ani shi kuwa littafin ƙur'ani littafi ne na annabi Muhammad da kuma mabiyansa domin haka idan kuka samu wani labari a cikin ƙur'ani ku tabbata ba tatsuniya ne kurum ba haka nan Allah ya faɗa mana a ƙarshen suratu Yusuf لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ليكا أخي أبي اللوراء دمد لابارن النباوة labarin annabawa da ake gaya muku a cikin qur'ani akwai abin lura akwai abin la'akari akwai darussa akwai ilimi amma fa ga masu hankali in ji Allah duk inda ka ji an gaya maka labarin wani annabin Allah to akwai darasi a ciki shine Allah ya faɗe mu ya ce ma kan hadisan yuftara ba tatsuniya ne ake kirkiro muku ba ba wai ana gaya muku ne don ya zama tatsuniya ku saurara ku ji daɗi walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi duk wata kisa da kike qur'ani Allah ya saka ta ne saboda ta gaskanta littafin da ya gabaci qur'ani din wa tafsila kulli shay'in kuma ta rarrabe hukuncin dukkan komai domin akan samu ƙarerake wanda banu isra'ila suka shigar a littattafan farko to kur'ani shi yake zama alƙali ƙur'ani sai ya kawo labari na gaskiya wa hudan shi ƙur'ani yana zama shari'a wa rahmatan liqaumin yu'minuna kuma ƙur'ani yana zama rahama ga mutane masu imani Allah shi sa Qur'ani ya zama rahama gare mu saboda haka ita wannan kisa darasi ne gare mu mu musulmai kuma wa'azi ne gare mu abinda za mu lura da shi na farko game da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta zukatan yahudawa da duje a cikin ƙur'ani Allah ya kwatanta taurin zuciyar bayahude da taurin dutse wannan shine darasi na farko summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal tijara Allah ya ce zukatan banu Isra'ila sun bushe a bayan wancan abin da ya auku sai suka zama kamar dutse ta wajen karfi sannan kuma ku lura innal hijarata aqsa shay'in dutse shine mafi ƙarfin wani abu da za a buga misali da shi har ma malamai suna cewa inna ha aqsa min alhadid dutse ya fi karfe karfi malamai suna cewa dutse ya fi karfe karfi is inna ya yalinu inda na domin idan ka ɗauki karfe ka sa wuta yana lankwashewa wal hijarata tatafattatu wala talin ka sa dutse a wuta ka gani ka gasa shi shi zai lankwashe sai dai ya murmushe amma ba dai ya lankwashe ba bal ashab ba ma haka ba Allah ya ce zuciyar ba bayahude ta fi dutse karfi domin ya ce fahiya kal hijara au ashaddu kaswa ko kuwa zukatun na kuma sun fi dutsen karfi au din nan ba wai kokonto ne Allah yake ba tabbatarwa ne bi ma'ana bal ashaddu kaswa zukatun ku sun fi dutse karfi inji Allah wannan shine darasi na farko da zamu gane zuciyar baya hude in ji Allah ta fi dutse karfi darasi na biyu Allah ya ba mu labari cewa innal hijarata fiha khairun shi dutse akan samu alheri a cikinsa domin ya ce wa inna min alhijarati lama ya tafajjaru minhu anhar daga cikin nau'i na dutse akwai wanda ake samun rafuka suna kukubowa daga jikinsa wa inna minha lamma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma daga nau'i na dutse akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito wanda malamai suke ba da misali a wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu anhar akwai dutse da yake fitar da rafi wanda rafin nan shi ke bawa mutane ruwa su sha mutane su yi ban ruwan gonakinsu su shayar da dabbobinsu kaga mutane sun amfana da wannan dutse ko ta amma zuciyar ba ya bude ba a samun amfani a jikinta in ji Allah madaukaki sannan akwai kuma nau'i na dutse kashi na biyu nau'i na dutse kashi na biyu shine wanda Allah ya ce wa inna min hada ma yashaqqaqu fa yakhruju min dhulma daga cikin nau'i na dutse akwai nau'in da yake fashewa yake tsagewa ruwa ya fito daga jikinsa ka lura da kyau akwai garin da babu rafi amma in ka kira masu aikata bohol sai su huda ma gida a ƙasa su fitar ma da ruwa daga ƙarƙashin ƙasa a kaga dutsen da yake ƙasa ya amfanar da mutanen wannan garin ko da shike ba su da rafi don haka Allah ya ce ta inda duk dutse yake yana da amfani wanda shine darasi na uku wanda muke samu duwatsu ba iri ɗaya bane hawa hawa ne wani dutsen ya fi wani dutsen ƙarfi kamar yanda wani dutsen amfanin da ake samu a jikinsa ya fi na wani dutse haka nan Allah ya kasa kashi uku a wannan aya wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga jikin nau'i na duwatsu akwai dutsen da rafuka ke fita daga ke bugowa daga jikinsa wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma daga cikin nau'i na duwatsu akwai wani nau'i wanda yake tsagewa ruwa ya fito daga jikinsa kaga wannan yana kama da duwatsu waɗanda suke karkashin ƙasa wanda ake tona bohol daga jikinsu ashe kenan dutse ana samun amfani a jikinsa amma banda zuciyar ba yahudi in ji Allah darasi na hudu Allah ya tabbatar mana a cikin wannan ayan cewa duwatsu da kuke gani sun san Allah kuma har ma suna tsoron Allah duwatsu sun san Allah kuma suna ma tsoron Allah duk dai a wannan ayan muke samun wannan darasi Allah ya ce wa inna minha daga nau'i na dutse lama ya habitu min khashiyatillah akwai dutsen da yake gangarowa saboda tsoron Allah ya kamata ku sani akwai bambanci tsakanin kalmar alkhawfu da kuma alkhashiyatu akwai bambanci tsakanin kalma ta alkhawfu da kuma alkhashiyatu malamai suna cewa idan ka ji an ce alkhashiya a cikin qur'ani Hiyal al-khawful bil ilmi tsoro ne amma wanda yake haɗe da ilimi in aka ce alkhawfu tsoro kawai ko da a cikin jahilci ake tsoron wannan ana kiransa alkhawfu kana tafiya cikin duhu sai ka ji gudu sai kai ma ka raɗe ka ɓuya da za a tambaye ka me ka ɓuya ma sai ka ce ban sani ba ni na ji ƙara ko shine ni ma na ɓuya to wannan shi ake cewa alkhawfu ka ji tsoro ka ɓuya baka san me kake tsoro ba amma in aka ce alkhashiya ka san abin da kake tsoron kuma ka ɓuya masa to kaga wannan tsoro na ka san abin da kake tsorata sannan ka ɓuya ya fi tsoron da ka ji ka ɓuya baka san ma abin da kake tsoron ba da akwai bambanci don haka alkhashiya ta ɗara alkhawfu a cikin qur'ani Allah ya gaya mana wannan misali misali a suratu fatir alam tara anna allaha anzala minas samai alam tara anna allaha anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرجنا به ثمرات, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه ومن الجبال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك من إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله, إن الله عزيز a waɗannan ayoyi na suratul fatir Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masana kadai suke tsoron Allah daga cikin bayansa masana saboda in baka san Allah ba bai yiwuwa ka ji tsoronsa kafin ya faɗi wannan kalma sai da ya kawo dalilai da suke gwada ikonsa da kuma ƙarfin mulkinsa ألم تر أن الله أنزل من bihi ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها baka gani mu muka saukar da ruwa daga sama muka fitar da 'ya'yan itatuwa launuka daban-daban mangoro lemu abarba gwanda ga duk ta ruwan sama launukan abubuwan da aka fitar daban-daban wa minal jibal judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha in ka duba ta sashin duwatsu zaka ga nau'i daban-daban launi daban-daban Allah ya ce wa garabi busu wa minan nasi wa dawabi wal an'ami mutane da dabbobi na gida da na daji mukhtalifun kazalika su ma dai daban-daban kaga sai da ya koro maka dalilai akan cewa shi kada yake da iko sannan sai ce to inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai kada ke tsoron Allah cikin bayansa in aka ce malamai ana nufin masana faman alima azamatallahi subhanahu wa ta'ala fala budda an yakhshahu duk wanda ya san girman Allah dole ya ji tsoronsa wanda ya san girman Allah dole ya ji tsoronsa saboda haka tsoro da ake da yake haɗe da ilimi shi ake kiransa alkhashiya domin haka yasa Ah, liza kana khawful hijarati khawfu amin don haka tsoron Allah da duwatsu suke ji tsoro ne na mai gamewa kuma tsoro ne na wanda yake da ilimi saboda duwatsu sun san girman Allah waɗannan duwatsu da kuke gani wallahi jama'a suna jin magana kuma suna biyayya ga Allah wanda Allah maɗaukaki ya faɗa mana tun a farkon halittar duniya a lokacin da Allah ya fara halittar duniya suratul fussilat aya ta tara qul a innakum latakfuruna billazi hmm. qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ذلك رب العالمين الله يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ينزفوك كافر شيء الله ku mutane ku kuke kafirce ma Allah wanda ya halicci duniyar nan a kwana biyu ƙasar nan ya halicce ta daga ranar Lahadi zuwa ranar Mande an gama ƙasar da muke kanta kwana biyu ran Lahadi aka halicce ta da ranar Litinin yanzu wanda yake da irin wannan karfi da kuma mulki shine kuke kafirce ma wa aluna lahu dada har kuke sanya masa kishiyoyi sai Allah ya ce zalika rabbul alamin ne wancan aikin fa shine ubangijin talikai wanda ya halicci duniyar nan a kwana biyu me ya faru bayan yayi haka waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل فيها رواسي من فوقها يتولى قصا لوكacin da Allah halicce ta tana da laushi tana da laushi sai Allah ya kawo su manya manyan duwatsu masu girman gaske su ake kira rawasiya wanda su suka kafe kasar shi yasa har yanzu kake iya zama a kanta in ba don haka ba ba mu iya tsayuwa sai ta nuƙaddam saboda laushinta wata ala fiha rawasiya min fawqiha ya kakkafa wasu manyan duwatsu a saman duniya din saboda tai tauri dan adam ya iya zama a kanta wa baraka fiha ya zuba albarka akan duniya wa qaddara fiha aqwataha ya kimanta abin da duk za a ci a duniya ya zuba a cikin wannan duniya fi arba'ati ayami a cikin kwana hudu da ranar laraba daga ranar talata zuwa ranar laraba in ka ɗauki lissafin farko tun daga ranar litinin eh, lahadi litinin talata laraba an gama Allah ya ce sawa al-lisa'ilin an daidaita shi ga dukkan mabukata asailin ana nufin mabukata ba masu tambaya ba abin da duk ɗan adam yake bukata na abinci Allah ya saka shi a duniyar nan ban sani ba ko kun taɓa jin labari an je cefane kan wata Hmm? kuka na nan duniya ya kare an tafi kan wata ne kun taba samun labari duk abin da dan adam zai ci Allah maɗaukaki ya sa shi a wannan duniya don haka ba sai ka tafi ko ina zaka samu ba ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم وهي دخان فقال وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء سنة الله يديديتك سما وهي دخان أولا لوكة تنا هياكي أولا لوكة سما تنا هياكي ba a gama halittarta ba faƙala laha sai ya ce ma ita sama ɗin walil arzi da ƙasa Allah ya ce musu ya ƙau'an aukar ha ku zo min kun so ko kun ƙi a halin yardanku ko ko a halin tilastawa za ku yi min biyayya ƙalata sai sama da ƙasa suka ce a taina ƙwa'i'ina muna zuwa gare ka ya Allah masu biyayya abin da ya kama daga rana da wata da taurari baki ɗaya suka amsa wa Allah cewa za su yi masa biyayya ce musu yayi itiya fau'an aukarha ku zo min a halin kuna so ko kuna ki shine suka ce za mu zo maka ya Allah halin masu biyayya فقضاهن سبع سماوات في يومين شكرا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح dutsen yayi tawali'u ga Allah ne min khashyatillah saboda tsananin tsoron Allah sai yace wa tilkal amsalu waɗancan misalai na duribu halin nasi muna buga su ne ga mutane muna kawo su a cikin qur'ani muna bayanin su ya yatafakkaruna da fatan su mutane su yi A ashe tsoro na Allah wanda dutse yake da shi ba a kwatanta shi da tsoron Allah wanda yake tare da ɗan Allah wannan ke gwada maka cewa duwatsu suna da hankali irin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su kuma suna da ilimi irin wanda Allah ya ba su sannan kuma suna tsoron Allah kuma har ma duwatsu sukan iya magana idan Allah ya yi nufi mutuna ayar da take suratul ahzabi da Allah ya mana bayani farkon halittar dan adam inna aradna al-amanata inna عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومن آية سورة الأحزاب الله يقول إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض lalle hakika mun je dayo amana ga samai da ƙasa wato bayan Allah ya gama halitta sai ya tallata rikon amana ga sama da ƙasa wal jibala da duwatsu aka ce sama ana tallata maka rikon amana ta yarda za ta karbi amana ta rike da ƙasa da duwatsu kun ga Allah ya kawo maganar gaba ɗaya ya ce alas samawati wal arba maimakon ma a bashi haka sai Allah ya ce wal jibala da ma duwatsu har dutse Allah da ya tallata masa rikon amana amma wani irin talla ne aka yi musu malamai sun ce innahu ardu taqyir la ardu tahtin akwai bambanci tsakanin tallatawa na zaɓi da kuma tallatawa na tilastawa wato Allah yana iya tallata wani abu gare ka don ya baka zaɓi in ka ga dama ka yi bai tilasta ka ba amma akwai kuma zaɓin da Allah yake yi wato sallatawar da Allah zai ma wannan sallatawar ba zaɓi ake maka ba ana tilasta ma ne ka aikata wannan abin an kawo mana musulunci an turo mana annabi sallallahu alaihi sallam ya zo ya karantar da mu yadda ake azumi yadda ake sallah yadda ake zakka kun ga ya tallata mana shari'a ko amma wannan talla da manzon Allah ya kawo mana ba na zaɓi bane ana wajabta mana ne mu karɓi shiriyar manzon Allah don mu tsira a kiyama wannan shi ake ce ma ardu tahtini amma akwai ardu tahyiri kallatawa na zaɓi shine wanda Allah ya bawa sammai da ƙasa da zuwa su ce gashi in za kun yarda ku ɗauka wannan ba tilas bane sai kun ga dama ga dai amana ina tallata muku za ku ɗauka Allah ya ce fa a baina an yahmin da sai suka ki ɗauka wa ashfaqna minha kalmar wa ashfaqna minha ita ta fassara dalilin a baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah yake sun ji tsoron amana din don haka sun ki dauka sai ya kawo ƙarshen maganar ya ce wa hamala hal insanu amma dan adam ya rungu ita wannan amanar dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula saboda lallai shi dan adam ya kasance mai yawan zalunci da kuma yawan jahilci ita wannan talla da Allah ya bawa sammai da ƙasa da duwatsu sharaɗinta ita ce ga amana ku rike idan ku riƙe da kyau in ba ku lada in kuwa ba ku rike da kyau ba in muku hukuma ya suka ce a irin wannan ba za mu karba ba muna tsoro saboda yiwu ba za mu iya rikon amana da kyau ba amma kada ka ɗauka baki ɗaya ba sa ibada ne ga Allah nau'i na ibada wanda in mutum yayi za a ba shi lada ko za a in yaƙi a masa hukuma irin wannan nau'in ne sama da ƙasa da duwatsu da ɗauka amma ibada su ne ma Allah ibadar da ba a saka ma halitta a kansa babu wani a kan wannan ita wannan ibada sun yadda sun ɗauka kamar misali zikirin Allah ashe kun ga duwatsu suna da hankali tun da gashi Allah ya tallata musu ɗaukan amana kuma suka fahimci girman amana suka ki ɗauka shin mara hankali zai yi haka kun ga ashe suna da hankali kuma suna da ilimi don in babu ilimi ba za su gane haɗarin da yake cikin amana ba bare har su guje shi domin haka suna da ilimi kuma suna da hankali sannan suna da tsananin tsoron Allah wannan shi yasa suka ɗaukan amana ɗin amma kada ka kwatanta irin iliminka da kuma hankalinka da nasu yadda halittar ka ta sha bamban da na dutse haka nan kuma irin ilimin da Allah ya ba mu dutse da hankali da Allah ya ba mu dutse ya bambanta da naka halittar kuma daban-daban ce amma Allah ya tabbatar mana babu shakka waɗannan halittu suna ibada suna zikirin Allah gashi ma ya gaya mana a ita wancan aya da yake cewa wa inna min hala ma ya habitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake gangarowa saboda tsoron Allah wannan ya gwada muku ashe lallai duwatsu suna tsoron Allah mun san Allah kuma suna da tunani sannan suna tsoron Allah Allah ya gaya mana a gurare da yawa ya tabbatar mana lalle suna bautan Allah illa dai ibadar da suke ma Allah ba ibada ce da ake sakanta wa mutum da yayi ba wato ba ibada ce da ake saka ma halitta akan ta أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها domin kin dayo amana da sammai da kasa da kuma duwatsu amma sun ji lauka wa ashfaqna ha sun ji tsoron ɗaukan amana wa hamala har insan kuma dan adam sai ya ɗauka innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance ne yawan zalunci da kuma yawan jahilci wannan nau'i na ibada wanda in sun yi Allah zai saka musu ya ba su lada in sun saba kuma ya musu hukuba irin wannan ibada ne suka ki dauka amma ba shakka suna ibada kamar yadda Allah madaukaki ya gaya mana nau'in ibadan da suka fi yawaita yi shine zikiri saboda muhimmancin wannan kalma Allah tabaraka ta'ala ya sanya ta a farkon surori kamar guda biyar misali a farkon suratul hadid Allah yake sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Allah ta baraka wata ala ya ce abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa yana tasbihin Allah sabbaha lillahi wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shi ne magwayi ne hikima Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan kalma a farkon suratul hadid saboda muhimmancin magana domin duk magana da za ta zo a farkon sura magana ce muhimmiya abin da ke cikin samai da ƙasa yana tasbihin Allah yana zikirinsa yana ibada yadda Allah ya faɗa a farkon suratul hadid haka ne ya faɗa a farkon suratul hashir yace sabbaha lillahi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim haka ne Allah ya faɗa a farkon suratul hashir sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin samai da abinda ke cikin ƙasa duka yana tasbihin Allah madaukaki wa huwa al azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi ne hikima kaga magana da muhimmancin ta Allah ya sake maimaita ta a farkon wata sura yadda ya fada a suratul hadid haka nan ya fara da suratul hashir kuma haka nan ma aka faɗa a farkon suratul safi, Allah ya ce sabaha sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim ya sake maimaita wannan kalma a farkon suratul saff sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasa yana tasbihin Allah baraka wa ta'ala wa kuwa al-azizul hakim kuma Allah nan shi ne fa mai mabuwayi alhakimu mai hikima waɗannan surori guda uku Allah ya kawo kalmar sabbaha bi ma'ana sun riga sun yi tasbihi to don a tabbatar maka abin yana aukuwa har yanzu kuma har tashin kiyama sai Allah ya kawo kalma ta mubari'i a farkon suratul juma'a yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al wannan sura Allah madaukaki ya kawo kalmar bihu lillahi duk abin da ke cikin sammai da kasa yana tasbihin Allah ba wai yayi na da a yanzu haka yana tasbihin Allah kuma ba zai bari ba har tashin kiyama dan kada ka ce sabbaha ai an ce yayi ne da ya bari sai Allah ya ce to yusabbihu yana yi din ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa yana tasbihin Allah madaukaki yadda Allah madaukaki ya faɗa a farkon suratul Juma'a haka nan ya faɗa a farkon suratul Tagabun me yace yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ard hmm. lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin samai da abinda yake cikin ƙasa yana tasbihin Allah lahul mulku wa lahul hamd mulki yana ga Allah kuma godiya tana gare shi wa huwa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne a bisa dukkan ku. domin ya tabbatar maka cewa abinda ake nufi da komai ne dan aka ce ma fi ce wa ma ardi da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa hmm. ana so a tabbatar maka komai ake nufi a suratul isra'i Allah yace tusabbihu lahu samawa yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sai ya kauda shakka wa in shay'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum أنه كان حليما غفورا Allah تبارك وتعالى ta'ala له السماوات السبع والأرض ومن فيهن da sammai bakwai da ƙasa da abin da ke cikin sammai da ƙasan baki ɗaya suna tasbihin Allah don ya kawar maka da shakka ce wa in min shay'in babu wani abu ko menene illa yusabbihu bihamdihi ce yana tasbihi yana godiya ga Allah ko menene yana bautan Allah yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wancan hadisi na buraida da yake sahihu jami hadisi na 5393 manzon Allah yake laisa shay'un illa wa huwa aqwa lillahi ta'ala min ibni adam babu wani abu da ka sani face ya fi dan adam biyayya ga Allah komai ka sani Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi yana godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku mutane ba kwa fahimtar tasbihin su saboda yanayin halittar ku banci ce innahu kana haliman gafura lalle Allah ya kasance mai haƙuri Allah ya kasance mai yawan gafara duk abin da ka sani yana bautan Allah to ai ga ma misali kai tun da kai wayo har zuwa yau ka taba tashi wani gini da safe aka samu rana ta yi lattin fita hmm? ko tana kasala a wannan ranar ko zazzabi ko ta gaji za ta dan huta ka taba gani tun da kai wayo kar mu ce tun farkon duniya me na babban mahaukaci tun da kai wayo zuwa yau ka taba ganin rana guda da aka ce maka a wannan yini rana ba ta fito ba to salloli nawa ne kai a rayuwarka daga wayon naka zuwa yau salloli nawa ne da gangan kakiyin su ba kama da larura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai ka sani ya fi dan adam biyayya ga Allah duk abin da ka sani suna bautan Allah ku ne ba kwa fahimtar bautan kuma akwai lokutan da ma Allah yakan bayyana ibadan duwatsu din har mutane su ji kamar misali zamanin annabi Dawuda wanda wannan babbar mu'jiza ce da Allah ya ma annabi Dawud a suratu Sad aya ta 17 Allah ya ce isbir ala ma yaqulun isbir ala ma yaqulun wa dhkur abadana Dawud dalaid innahu awwab Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa isbir ala ma yaquluna kai hakuri da abinda waɗannan mutane suke gaya maka abubuwan da suke faɗa maka na ɓace da kai haƙuri wazkur abdana dawuda Allah ya ce ka tuna bawan mu annabi dawuda sai Allah ya yi masa kirari ya ce zal aibi haji mai ƙarfin ibada Allah da kansa ya kirara shi zal aidi in an ce zul aidi ana nufin mai ƙarfi ta wajen bautan Allah Allah ya ambaci sunansa ya kirara ka hakika ka isa babban mutum ka duba kitabu tarikh na al-imam al-bukhari a mujalla na farko shafi na 89 abu dardai Allah shi kara masa yarda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza zakara dauda idan annabi muhammad yana tarihin annabawa manzon Allah in yana bayanin tarihin annabawa in ya kawo kan annabi dauda wa haddasa anhu duk sa'ilin da manzon Allah zai bada labari game da annabi Dawud sai ya ce kana a'badal bashar annabi Dawud shine mutumin da yafi duk wani dan adam bautan Allah in dai annabi zai bada labarin annabi Dawuda to sai ya masa wannan kirari kana a'badal bashar kamar yadda Allah ya kirara shi a Qur'ani zal aidi mai karfin ibada haka nan manzon Allah kuma in yana bada labarin sa sai ya ce kana a'badal bashar kaji mutumin da yafi fi dukkan yan adam ibada innahu awwab lalle shi annabi Dawud mai komawa ne ga Allah menene misalin da Allah ya bamu a wannan labari إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير والطير محشورا كل له أواب إنا سخرنا الجبال معه الله يتي من هوري دواتو من أمرتيسو يسبحنا ma'ahu yusabbihna tare da annabi dawuda suke tasbihi a zamanin annabi dawuda in yana zikirin Allah kana jin duwatsu su ma suna yi yusabbihna bil ashiyi wal ishra suna tasbihi yammaci da safiya wa mashura mahshuratan ga tsuntsaye an tara su duk sa'ilin da annabi dawuda zai yi zikiri to tsuntsaye na tahowa kullum lahu awwa ga tsuntsaye ga duwatsu duka sun komo ga annabi dawuda suna zikirin allah tabaraka wa ta'ala akan samu lokuta da Allah yake bayyana zikiri ko ko ibada na dutse har dan adam ya kamar yadda Allah ya bayyana a zamanin Annabi Dawud alaihi salam wanda wannan wata ni'ima ce wata falala ce wata daraja ce ta musamman da Allah ya ma Annabi Dawud da kuma ɗansa Annabi Sulaiman ya musu wasu irin kyaututtukan da ba a yi ma ɗan adam ba ka koma ga tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka samu abubuwan mamaki wanda shi ma a zamaninsa alal misali ga hadisin da yake sahihu muslim hadisin jabir bin samura hadisi na 2277 sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musahabbai ya ce musu inni la'arifu hajaran bi makka akwai wani dutse da na san shi a garin makka tun ina makka manzon Allah ya ce akwai wani dutse da na san shi kana yusallimu alayya duk sa'ilin da na zo wucewa kusa da wannan dutsen sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah qabla an aba'afa kafin ma Allah ya turo ni yace inni la a'rifuhu al'ana a yanzu haka na san inda wannan dutse yake kuma ina iya nuna muku shi tun Allah bai turo annabi da manzanci ba idan manzon Allah ya fita bayan garin Makka ya zo wuce wannan dutsen shi ko wannan dutse shi kadai yake wa manzon Allah wannan sallama shi kadai duk sa'ilin da annabi ya taho wuce wannan dutsen sai dutsen ya ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah kuma a wannan lokaci ma ba a turo manzon annabi da manzanci ba al-imam an-nawawi da ya rasu shekara 750 da suka wuce wanda ya sharha sahihu muslim ka duba littafin sharhan da yayi a juz'i na 15 shafi na 31 yana sharhan wannan hadisin yace wa fi hadha isbatu tamyiz fi ba'd al-jamadat wannan hadisin da annabi ya yi bayanin cewa akwai wani dutse a makka da yake gane shi har ya masa sallama hadisin nan ya gwada mana kenan ashe abubuwan nan da kake ganin ba su da rai suna ma da hankali har ma suna iya bambanta tsakanin mutane tun daga dutse ya iya bambanta annabi muhammad da sauran mutane idan annabi ya zo wucewa kusa da shi zai masa sallama kaga wannan ya gwada cewa baya ga cewa duwatsu suna da hankali har ma kuma suna iya bambanta abubuwa in ji al'imamun nawawi sai ya ce wa huwa muwafiqun li qawlihi ta'ala fil hijara wannan ya dace da ayar da muka karanta dazu wanda muke fassaranta da Allah yake cewa wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah al-imam an-nawawi yace wannan ya dace da fassaran waccan aya daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake gangarawa saboda tsoron Allah sannan kuma da waccan aya ta suratul isra'i ita ma da muka karanta da Allah yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi yana godiya ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku fahimtar tasbihi. al-imam an-nawawi yace akwai kace nace da aka samu tsakanin malamai domin akwai yan dariƙa ta mu'tazila waɗanda ba su yarda cewa dutse yana iya yin magana ba wanda al-imam an-nawawi yace to wasahihu annahu yusabbihu haqiqatan ya ce magana da take gaskiya ita ce lallai dutse yana tasbihi kamar yadda Allah ya faɗa kuma annabi Muhammad ya faɗa yadda Allah ya faɗa a Qur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisai babu shakka duwatsu suna magana kuma suna tasbihi wa yaj'alu Allah ta'ala fihi tamyizan bi hasabihi kama zakarna Allah yana sanya mishi hankali na bambanta abubuwa hankali irin wanda ya dace da halittarsa ta dutse ba irin hankalin da ya dace da halitta ta dan adam ba yace ka koma ga hadisan annabi tarihin uh, yadda abubuwa suka auku yake cewa akwai hadisi fa da annabi yake ba mu labarin tarihin annabi Musa labarin annabi Musa cewa banu Isra'ila suna tuhumarsa cewa yana da cuta uh, yana da cuta a al'aurarsa don haka yasa idan suna wanka shi annabi Musa baya zuwa ya wanka a cikin su saboda Allah ya wanke annabi Musa hadisin ya inganta in ji al’imamun ya ce yace wannan hadisi annabi Muhammad yake ba mu labarinsa annabi Musa ya tafi wanka a rafi shi kadai ya aje kayansa akan wani dutse wa minhu hajarun hajarul ladhi farra bi Musa sai ga dutsen nan ya gudu da kayan annabi Musa ya gangaro inda banu Isra'ila suka taru annabi Musa ya bi wannan dutse yana bugunsa ga ka ka bani kayana ina dutsen bai tsaya ba sai da ya kawo cikin taro shi ne al'imamin an-nawawi yace shin wannan dutsen yana da hankali ko ba da shi yace wa kalamu zira'il masmuma ga labari da muka samu an sanya guba a cikin nama aka kawo manzon Allah a yakin Khaibar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci wannan naman sai ga zira'i na dabban yana magana cewa kada ka ci naman nan ya rasulullah don ku an sa guba kai ka tsaga ma wannan zira'i baki sannan ga labarin jabir wanda ya bayar hadisin yana cikin sahihu muslim jabir bin abdullah ya bada labari yace sirna na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tafiya tare da annabi hatta nazalna wadiyan har dai muka sauka a wani kwari afyah fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hajatahu muna tafiya da manzon Allah mun sauka a wani kwari manzon Allah ya tafi saboda biya bukatarsa saboda ya kama ruwa jabir ya ce fatta bi tuhu bi dawatin min ma'in sai na bi manzon Allah da madaukin ruwa misali a ce buta ya dauki buta ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam fanazara annabi ya duba hagu dama gaba da baya falam yara shay'an yastafiru bihi annabi bai ga wani abin da zai suturta da shi ba domin wannan gurin fili ne wato babu sunkuru bare annabi ya shiga ah, inda zai suturta shi har ya biya bukatarsa shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam baya biyan bukata a kusa da jama'a ko inda ake ganin sa yana tafiya nesa sai ya tabbata ya yi nisa da ku kafin nan manzon Allah ya biya bukatarsa annabi ya duba hagu da dama bai ga abin da zai suturta kansa da shi ba wa idza shajaratan bi shatil wadi sai ga wasu itatuwa guda biyu a daidai bakin wannan kwarin a gaban kwarin akwai wasu bishiyoyi guda biyu fan talaka ila ihdahuma sai annabi ya tafi ga daya fa akhadha bi ghusnin min aghsani ya kama reshe daya wa qala sai annabi ya ce mu bishiyan in qadi alayya bi iznillah ki biyo ni da ikon Allah in ji manzon Allah yace ki biyo ni da ikon Allah fan ma ma'ahu sai ga wannan reshen yana bin manzon Allah annabi na tafiya ni ko ina kallo reshe na bin annabi har ma ya bada misali yace kalba'iril makshushin alladhi yusani ufatilahu kamar raƙumi ne wanda yake wato qa'idahu eh, kamar raƙumi ne wanda mutum yake jan akalarsa raƙumin nan sai yana bin mutum duk inda yake so haka manzon Allah da ya ce ma wannan reshen biyoni sai reshen kawai yana bin sa hatta ata shajaratal ukhra sai da annabi ya iso ga ɗayan bishiyar fa akhadha bi gusnin min aqsaniha manzon Allah ya kama reshe daya sai ya ce in qadi alayya bi iznillah ke ma ki biyoni da ikon Allah fanqadat ma'ahu sai wannan reshen ya kama bin manzon Allah kalba irin maqtushin ladhi yusani qa'idahu jabir ya ce kamar dai rakumi wanda yake biyayya ga abin nan dinsa mai jansa hatta idza kana fil munfasafi fi ma bainahuma sai da manzon Allah ya zama yana tsakanin su wato wannan bishiya ta miƙo ta daga nesa waccan ma ta miƙo ta daga nesa sun yi wato shamaki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rufe shi ta ko'ina sai da ya kasance fi ma bainahuma la'ama bainahuma manzon Allah sai biya bukatar sa anan wa qala manzon Allah kafin ya biya bukatar sa yace ilta'ima alayya bi iznillahi ku rufe ni da izinin Allah amma Jabir bin Abdullah yace wallahi sai ga waɗannan rassa sun rufe manzon Allah Jabir yace ina nesa wannan abu sai ya ban mamaki fa kharajtu ah, akhbiru makhafata an yahissa fa yace sai na fita ina sauri ina so in ga abin da yake faruwa sai kuma ina ina tsoron kada Eh, su ji motsi na su canza abin da suke yi waɗannan bishiyoyin ko ko shi manzon Allah ya ji motsin nawa fajalastu uhaddisu nafsi sai na zauna ina ina ina wa kaina wato ina taɗi ma raina ina wasu wasi anya ko abin da nake ganin na haka ne ko ko ido na ne yake suranta min fa halat minni lafta ina na ina tunanin hankali na ya tafi fa iza ana bi rasulillahi muqbilan sai ga manzon Allah ya tinkaro yana zuwa har ya gama biyan bukatarsa wa idha shajaratani qad faraqata sai ga waɗannan bishiyoyi guda biyu sun rabu wa qamat kullu wahidatin minhuma ala saqin kowace ɗaya kuma sai ta tsaya akan tushenta fara'aitu rasulullahi wa qafa wa qafatan bayan manzon Allah ya miƙe sai naga annabi ya dan tsaya wa qala sai ya ce bi ra'sihi haka ga yamina wa shimala sai manzon Allah ya yi wannan haka ya yi wannan haka hakan ke da wuya kawai ai amara dan biyu bin ruju'i ila makanihima manzon Allah ya ce kowane bishiya ta koma inda take بعد أن قضى حاجته بايا قام بيان بكاتسا فرجعت كل شجرة إلى مكانها كما كانت سيقا قوة بشيا تقوم عند تكي داتك تقوم تاتايا باكي سنته سنيو منظم الله شامكي سبو دي بيا بكاتنسا hadisin yana sahihu muslim hadisin jabir bin abdullah jabir bin samura jabir bin abdullah al-ansari wacce riwaya ta jabir samura a ita ce wadda muka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin yana makka akwai wani dutse wanda yake masa sallama wannan hadisin kuma na bishiyoyi da suka yi shamaki ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir bin abdullahi al-ansari Allah shi kara musu yarda shine al-imam an-nawawi yace to ga waɗannan bishiyoyi guda biyu da annabi ya kira su suka zo wato suka yi wa annabi suka samar masa mafaka inda manzon Allah ya biya bukatarsa yace wa asbahu zalika ga makamantan ire-iren waɗannan kisoshi masu yawa kamar misali hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yake sahihul bukhari hadisi na 3570 sahihul bukhari Abdullah bin Mas'ud yake cewa wa laqad kunna nasma'u tasbiha ta'ami wa huwa yu'kal muna cin abinci tare da manzon Allah muna jin abincin yana tasbihi yana cewa subhanallah subhanallah in dai muna cin abinci da manzon Allah in ji abdullahi bin mas'ud ya ce sai mu rinka jin wannan abincin yana tasbihi wata riwaya yake cewa kunna na'kulu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ta'ama wa nahnu nasma'u tasbiha ta'am mun kasance muna cin abinci tare da annabi sannan ko muna jin tasbihin abinci abincin yana tasbihi ibn hajar yace wa qad tasbihul hafa wai tasbihi a ji dutse yayi tasbihi wannan abu ne wanda ya shahara labarinsa ya yi fice hadisin abu zarar gifari Allah shi kara masa yarda wanda hadisin yana cikin littafin al-imam al-baihaqi ad mujallal na shida shafi na 65 akwai littafin al-imam suyuti da ake kiransa al-khasa'is al-kubra mujallal na biyu shafi na 74 asalin hadisin yana cikin littafin al-imam al-bazzar da kuma al-imam at-tabrani al-littafin al-awsat abu zarar gifari Allah shi kara masa yarda yace kuntu rajulan altamisu khalawatin nabi ni mutum ne wanda nake son nake bincike lokutan da annabi yake banta wato nakan yi tambaya in bincika in lura da lokacin da annabi baya tare da mutane sai in zo in same shi saboda in ci wata riba ta musamman li asma'u minhu saboda in saurari maganar manzon Allah aw li akhudha anhu ko da in dauki wani hadisi ko wata aya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hajartu yawman min al-ayyam sai na kaura cewa annabi na wasu 'yan kwanaki fa'izan nabi na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da na tafi fa'izan nabi sallallahu alaihi wasallam tsarkar jamin baiki sai ga mazan Allah ya fito daga gida na ce to na yi sa'a fasa'altu anhul khadim sai na tambayi mai hidiman annabi na ce kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya samunsa a gida na ga fitowarsa wato ma'ana manzon Allah baya cikin shugula fa akhbarani annahu fi baiti ya yace min lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin gidan matansa fa ataitu sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun laysa indahu ahadun minan nasi na samu annabi yana zaune babu kowa tare da shi dama abin da nake so kenan in taras da manzon Allah shi kadai wa ka'anni hina izin ara annahu a ah, wahayin da na zo na sami manzon Allah shi kadai na gan shi a cikin wani yanayi da ganin yanayin da yake ciki sai na fahimci kamar ana masa wahayi ne domin idan ana yi wa annabi wahayi sahabbai suna ganewa sai na fahimci alamar dai ana yi wa manzon Allah wahayi fa sallamtu alaihi sai na yi masa sallama radda alayya salama sai manzon Allah ya mayar min da sallama sun matsala sannan sai annabi ya ce ma ja'a bika me ya kawo ka fa qultu sai ce ja'a bi Allahu wa rasuluhu Allah da manzon sa su suka kawo ni fa amarani an ajlisa sai ya umarce ni in zauna sai na zauna fa jalastu ila janbihi sai na zauna ta gefen sa la as'aluhu eh, la as'aluhu an shay'in eh, la yadhkuruhu li ba abin da nake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face annabi ya mun bayanin sa fa makastu gaira kasirin na zauna ban dade ba fa ja abubakar sai ga sayyidina abubakar ya iso ya iso yamshi musri'an yana sauri fa sallama alaihi yayi wa manzon Allah sallama fa radda salam annabi ya maida masa sallama kuma kala sai ya ce ma ja'a bika me ya kawo ka qala sai abubakar yace ja'a bi Allah wa rasuluhu Allah da manzansa su suka kawo ni fa ashara bi yadihi an ijlis sai mazan Allah ya masa ishara da hannu cewa ka zauna fajalasa ila rahwatin sai manzon Allah sai abubakar Allah shi kara masa yarda ya zauna akan wani tudu muqabilun nabi yana fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainaha tariq tsakanin shi da annabi akwai hanya da ta dan raba hatta idza stawa abubakar jalisan lokacin da abubakar ya zauna fa ashara bi yadihi sai annabi ya masa ishara fajalasa ila janbi an yamini sai ya dawo ya zauna kusa da ni ta dama na wato akan mu zauna wuri guda thumma ja'a umar sai ga sayyidina umar shi kuma ya bullo fa fa'ala misla zalika shi ma sai ya aikata irin wannan inji abu zar al-gifari wa qala lahu rasulullahi manzo Allah yace ya faɗa masa misla zalika irin abin ya faɗa ma sayyidina abubakar wajalasa ila shi ma sai ya zauna a gefen abubakar akan wannan tudu thumma ja'a usman muna nan haka sai ga sayyidina usman ya zo fa sallama yayi wa manzon Allah sallama faradda as-salama manzon Allah ya maida masa sallama kala yace masa ma ja'a bika me ya kawo ka kala sai yace ja'a bi Allah wa rasuluhu Allah da manzon su suka kawo kaga kowane dai amsa guda yake bada fa ashara ilaihi bi yadihi ya masa ishara da hannunsa fa qa'ada ila rabwa shi ma sai ya zauna akan wannan tudu din kuma ashara yadihi faqa'ada da ila jambi umar sannan sai ya ce ka tashi ka dawo ka zauna kusa da umar sai ya dawo ya zauna gefen umar kaga annabi ya jera su fa takallama annabi bi kalimatin lam aqahu awwalaha ghayra annahu qala sai annabi ya faɗi wata kalma ban fahimci maganar da yayi ba ban ji farkon maganar ba amma dai naji ya ce qalilun ma yabqin kadan ya saura naji karshen maganar annabi ya ce kadan ne kawai ya saura sannan muna nan zaune ina kallon annabi sun ba ala hasayatin ah, sab'in aw tis'in sai manzon Allah ya dauki ya ɗabi wasu tsakuwa guda bakwai ko tara yana iya tunawa tsakuwan sun kai bakwai ko sun ma kai tara aw qaribun min zalika ko kusan haka da manzon Allah ya ɗebe su sabbahna fi yadihi sai ga waɗannan tsakuwa suna tasbihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sumi alahunna haninun ka haninin nahli ah, fi kafin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga shi ana jin <clears throat> wannan tsakuwar wato suna kuka irin kukan kudan zuma a tafin hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke gurin ya ji sun bana wala hunna ababakar sai ya miƙa wasan na abubakar ya ce karba waja wazani ya ƙetara ni domin shi yake kusa da annabi sai ya ƙetara abu zarri sai ya miƙa abubakar ya ce karba fa sabbahna fi kaffi abubakar sai ga waɗannan tsakuwa suna tasbihi a tafin hannun sayyidina abubakar thumma akhadhahunna minhu sai ya ce kawo ya karba fa wada'ahunna fil ardi sai ya aje su a kasa da ya zuba su a kasa fa kharisna sai suka yi shiru basirna hasan sai suka koma tsakuwar su ba sa magana summa nawalahunna umar sai umar ya ɗebe su da hannunsa fa sabbahna fi kafi sai suka kama yin tasbihi a hannun sayyidina umar kama sabbahna fi kafi abubakar kamar yadda suka yi tasbihi a tafin hannun sayyidina abubakar summa akhadhahunna sannan ya karba fa hunna fil ardi ya aje a kasa fa sai suka yi shiru suka bar tasbihi thumma nawalahunna usman sayyidina usman ya ɗebe su fa sabbahna fi kafihi suka kama tasbihi a hannunsa nahwa ma sabbahna fi kafi abi bakari wa umar kamar yadda suka yi tasbihi lokacin da sayyidina abubakar ya ɗebe su da kuma sayyidina umar wato haka suka yi tasbihi a hannun sayyidina usman ثم أخذهن سنسي النبي كربا فوضعهن في الأرض sai ya aje a ƙasa fa sai suka yi shuru ba su sake yin tasbihin ba in ji Abu Zarar Gifari Allah shi kara masa yarda domin haka kun ga ya tabbata cewa hatta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ji tsakuwa suna tasbihi kuma sun yi tasbihin nan a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hannun sahabbai ah, lokaci yayi nisa za mu dakata haka mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi da fatan Allah ya sa albarka cikin gwargwadon karatun da muka yi ah, mai tambayan nan ya ce assalamu alaikum malam yaya ake yin istikhara a sunnance ya kamata ya je gaba malami ne ya koya saboda istikhara ah, addu'a ce mai dan tsawo ya tafi gurin malami sai ya koye ta cikin natsuwa sai a ƙarshen tambayar yake cewa shin da daddare kawai ake yin sa kuma wai gaskiya ne Allah zai nuna wa mutum gaskiyar al'amari cikin barcinsa to ƙarya ne ba wai sai dare ake istikhara ba kowane lokaci mutum yana istikhara in dai na sunna ne wanda annabi ya karanta sannan kuma cewa mutum zai yi mafarki ya ga wani abu ko kuma ma kirikiri zai ga wani abu wannan shirka ce ƙarya ne baya daga karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ku gane akwai tsafi da mutane kan yi su yi masa suna istikhara ba za su gaya muku tsafi ba ne saboda karka yadda ka karba saboda karka guji abin sai a ce ma istihara sai ka ce a to sai ka karba da an ce istihara sai ka dauka wanda annabi ya karantar ne alhali kuma tsafi ne sukan yi da abubuwa da yawa sukan yi hadda tarbi akan yi hadda qur'ani abubuwa da dama a nuna maka wani abu ya auku ko ka ga wani inuwa ya taho sun hadu ko wani sadabaru duk wannan tsafi ne ba abin da ya hada wannan da istikhara na annabi Muhammad kuma duk mai yin wannan kafiri saboda ya bar musulunci nan duk wanda yake sihiri ya kafurta Allah shi kare ka duba al-mahkamul matin shafi na 156 don haka babu wani mafarki da zaka yi in ka yi istikhara babu kuma wani abu da zaka gani illa kawai ka ba wa Allah zabi Allah ya zaba maka abinda Allah ya zaba maka ba dole bane kai ka sani mai tambaya nan ya ce malam shin ko addinin musulunci ya amince mutum ya ce idan Allah ya yarda a maimakon idan Allah ya so da aka ce ba ta dace ba babu shakka mutane da yawa ba su san cewa akwai bambancin yarda da so da iko ba sai su ce in Allah ya so a maimakon su ce in Allah ya nufa domin in ka ce in sha Allah ba wai kana nufin in Allah ya so ne ba kana nufin in Allah ya nufa ya kamata ku sani ba duka abin da Allah ya nufa ne yake so ba akwai abubuwan da Allah ya nufi za su auku amma kuma Allah bai so su Allah ya yi nufin za a yi kafirci a duniya da bai yi nufin haka ba da za a kafirce masa to amma ya yarda da kafirci kaga bai yarda da kafirci ba Allah bai yarda da kafirci ba amma kuma shi ya kaddari kafirci saboda haka Allah ya nufa daban Allah ya so daban Allah ya yarda daban misali gobe za ka yi azumi sai ka ce in Allah ya so gobe zan yi ha kana nufin Allah bai son gobe ka yi azumi eh Allah yana son gobe mai azumi ko bai so saboda haka don gobe za ka yi azumi sai ka ce in Allah ya so a wannan maganar banza ne ai tunci ne Allah yana son ka yi azumi dama gobe ba haka ake so ka ce in Allah ya nufa abinda baka samu ba kenan amma son Allah ka riga ka samu don Allah yana son ka yi azumi yardan Allah ma ka samu Allah ya yarda ka yi azumi amma Allah bai yi nufin za ka yi azumi gobe ba baka sani ba shi shine kake neman wannan tabarruki sai ka ce in Allah ya nufa gobe ma zan yi azumi amma in ka ce in Allah ya so gobe zan yi azumi kamar kana nufin Allah bai son gobe kai ne kaga kuskure ne don haka kalmar so da yarda da nufi akwai ya kamata mu karanta tauhidi misali akwai ma'arijul qabul littafin alhakami a juzi na farko shafin za ka ga bayani mai yawa da kuma littafai irin nasu shekul islam da ibn qayyim jawziya wannan ya ce ina roƙon a sani a cikin addu'a a cikin wannan karatu Allah maɗaukaki ya biya mana bukatun mu baki ɗaya sai wannan ya ce me ya hukuncin saka turare da azumi a musulunci babu shakka ba alaka tsakanin turare da azumin mutum turare daban azumin ka daban don haka zaka sa turare babu abin da ya bata ma azumi ka duba majmu'u fatawar shaykhul islam a mujallar na 25 shafi na 241 don ka ga bayanai da hujjojin da ya bada sai wannan ya ce a karatu da ya gabata kayi bayanin cewa mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna zai samu kwatankwacin duniya goma kuma da mata guda biyu to tambaya shin iyakan matan da zai samu kenan a aljanna guda biyu <laughs> kaga kuwa ai duniyar da yawa sannan matan guda biyu <laughs> to akwai hadisin da yake sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil abdil mu'min fil jannati la khayma min lu'lu'atin mujawwafa طولها ستون ميلا sai annabi ya ce lil mu'min fiha ahdun hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim manzon Allah ya bawa in ya tafi aljanna a cikin aljannan akwai wata haima da Allah ya shirya masa haima na lu'ulu'u wanda tsawon haiman ya kai zira'i ya kai mil 60 mil 60 tsawon wannan haima ya kai mil 60 sai manzon Allah yace a ciki mata ne cike Allah ya tara wa mutum a wannan addinin nasa kun ga wannan hadisin yana gwada muku cewa babu wanda ya san adadin matan da mutum zai samu a aljanna ah, sai malamin a ƙarshe tambayarsa ta ƙarshe ya ce yaya ake ƙulla niyya intention musamman na azumi a ramadan to ya kamata mu sani ba wani abu ne niyya ba illa wato himmar da ka ƙulla himmar ka ita ce niyyar ka azama abin da ka yi nufin yi shine niyya ba wai ka ce allahumma inni nawaitu asiyama wannan kalma da ka faɗa a ce ba taɓa yin ta ba duk wata kalma da mutum zai furta na cewa ya kulla niyya ko a sallah ko azumi ko zakka ko haji matukar ba aikin haji ba don aikin haji ne in ka taho talbiya ta kan furta labbaik allahumma hajjan ko umratan amma duk wata ibada da zaka yi in ka furta wata kalma ta yi bid'a zaka ga wani kafin yayi sallan farilla ya tsaya yana dogon tunani liman yayi nisa a karatu اللهم إني نويت صلاة المغرب صلاة ركعات خلف الإمام كذا كذا ba wanda ya tashi an tafi an yi nisa domin duk sa'ilin da liman yake karatu yana wuce ka da lada eh, kai ka tsaya kana wata niyyar da ba sa ka in ka duba ar-rawbatun nadiya mujallar na farko shafi na 539 aka ce da in ka tashi da asuba ka share abinci cin abincin da kai niyyar azumin gobe kenan ko shikenan da zaran kayi sahur ya gwada kayi niyya illa akwai bambanci tsakanin azumin ramadan da kuma azumin tatawuyi ah, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 2143 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yujmi'u siyam qabla al-fajr fala siyam lahu wanda duk bai hada niyyar azumi ba kafin alfijir yake to ba shi da azumin wannan rana don haka azumin ramadan dole mutum ya kulla niyya tun daga dare in ma zai tashi yayi sahur in ma ba zai sahur ba ya tabbata ya kulla niyyar zai yi azumi washe gari kafin alfijir ya fito azumin shi shine wanda kana iya kulla niyyar ko da daga sha biyu rana ne bayan ka karya ka ci abincin rana ka ce to abin da ya saura kuma bari ya azumi gwargwadon wannan sai Allah ya baka lada wannan wata magana ce mai tsawo da take bukatan bayani amma azumin ramadan dole ne kai niyya kafin gari ya waye ina fatan wannan ya amsa tambayar sa sai wancan kuma ya ce some people make addu'a before kabbara harama does it apply does it allow in islam yadda kuka ji na karanta haka ya rubuta ba ne ba turanci na bane wallahu alam ko yayi daidai yana nufin cewa akwai mutanen da suke yin addu'a kafin su yi bayan an gama iqama bayan an gama ta da iqama zaka ga wani yayi ya tsaya yana addu'a kafin ai kabbara shine yake cewa shin wannan an yarda da shi a musulunci to bid'a ne duk wata addu'a da mutum zai yi bayan an tada ikama kafin a fara sallah wannan addu'a bid'a ce in ba addu'a ta bude sallah ba ita ko bayan kabarin harama ake yin ta ba kafin kabarin harama ba ka duba al-mahkamul makin shafi na 82 zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallal na farko shafi na 201 akhtaul musallin shafi na 46 sai wannan mai tambaya yake cewa for instance if someone is about, is about vomiting while fasting yadda da kuka ji ina karanta haka aka rubuta that is the vomit has come to his mouth and gone gone back again what is the position of such uh, persons fasting ni ba san me yasa dole mutane sai sun yi turanci ba wai na laifi ka rubuta da Hausa shine haba yana tambaya ne akan amai to amma yana da hukunci biyu a musulunci hadisi ɗaya ya haɗa su hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 577 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man zara ahul qaiu wa huwa sa'imun laysa alaihi alqada wanda amma ya zo mar ba shi ya jawo aman ba azumin sa bai baci ba kuma ba zai rama wannan ranan ba sai annabi ya ce wa man istaqa'a amdan falyaqdi amma duk mutumin da ya jawo amai da gangan ya rama azumi kun ga wannan alhadisin shi kadai ya gaya mana hukuncin amai in dai amai ya zo maka haka nan ba kai ka jawo shi ba azumi ka bai baci ba in ji manzon Allah wannan fatawar tashi ce ba ra'ayin wani malami annabi ya ce idan kuwa da gangan mutum ya jawo ma kansa amai annabi ya ce to sai ya rama wannan rana kuma babu kafara annabi ya ce rama ko kawai zai to sai ga wannan kuma ya ce idan mutum ya saki matarsa saki daya sai ya zo ya mai da auren shi kafin ta gama idda sai ya kasance yarinyar ta amince kuma su iyayenta su ma sun amince amma abin da ya faru shine ita yarinyar bata koma gidanta ba bata koma gidana ba har lokacin cikan iddanta yayi na kwanakin da ni na bata daga cikin sakin farko wato na saki na ɗaya ɗin kuma sai muka yi tafiya tare da ita bayan mun dawo sai uwayenta suka ɗaura mata aure da wani yaya auren yake da wanda aka ɗaura masa wannan aure shi malam auren ya halatta ko bai halatta ba Allah ya albarkaci karatun mu na akwai alƙalai guda biyu <laughs> malaman mu suna zaure da fatan za su yi min gyara in yi kuskure an yi an yi kuskure ya kamata ku gane wato da zaran mutum ya ce ya mai da matarsa aure ya koma miji shi yake da ikon mayar da matansa kuma ba tare da ita wannan matan wace ta yarda ba da yardanta ba yardanta da yardan waliyi ba yardan waliyi idan miji ya saki mata daga baya sai ya na mayar da ita ta koma babu dalilin da zai sa wani ya ce auren na ya mutu babu mai hakki a cikin damar mai da mata illa miji ka duba fatawar lajina a mujallar na 20 shafi na 248 saboda haka tun da yace ya mai da matarsa bare ma a bayanin sa ya ce su ma sun yarda ita ma ta yarda sai daga baya kuma kai yi aure kaga an daura aure kan wani aure Allah shi kyauta jahilci ka da yawa kan sa ire-iren waɗannan abubuwa su rika kuwa malam tambaya na shine akan aure malam mazan mu ba su dauki aure da daraja ba to ka gani ma kuma namiji ne ah, mun dauki aure da daraja ina ga wannan an yi kuskure yace ce eh, ina gama cice mai tambayar nan eh. maza suna sakin mata kamar kaji kuma saki uku suka sun fi yawa in an yi magana sai su ce ga mata nan kamar gwanjo a kasuwa mai mace za ta nuna musu shine nake so a yi wa mazan mu wa'azi mai karfi akan muhimmancin aure illar da saki ke haifarwa domin akwai wani mutum da na sani ya musulunta da wata yarinya ya aure ta daga baya sai ya sake ta bayan sun haifi yara uku da ta tashi tafiya sai ta wuce da yaran tun da baya kulawa da su to zancen da nake yi yanzu duk sun zama kirista da uwar da yara gaba daya kaga wannan mutum ya taimaka wa kafirci mm. to ita wannan mata a takaice da ta yi mana wazi dukkan mu ko mm. Allah ya saka mata da alheri wannan kuma yace malam idan ban yi kuskuren ji ba ranar laraba ka ce annabawa sun san gaibi shin haka ne ko ko yaya to ina jin mai tambaya yayi kuskuren ji ne ina ga ban yi maganar gaibi ba ma tunda muka fara karatun nan a watan azumin nan in ma na faɗa to ta yiwu kai ne baka ji da kyau ba ko ke ne baki ji da kyau ba amma a takaice annabawa ba su san gaibi ba illa gaibin da Allah ya sanar da su gaibin da Allah ya sanar da su sun san shi amma wanda Allah bai sanar da su ba ba su san shi ba to tambayoyin ga sanar da yawa kuma lokaci ya ja bari in karanta guda biyun nan sai mu dakata a waje a waje ya kamata a kira sallah ko a cikin masallaci to a sunnar annabi dai a cikin masallaci ya kamata a kira sallah kuma ko da akwai microphone ka duba islahul masajid wani littafi shafi na 130 in kana son ƙarin bayani zaka samu a can sannan wannan ya ce kuma da kuma waɗanda waɗansu suna sa kaya ya wuce idanun sabon ka musu magana ya ce sai na abubakar ina jin ko shi ma irin wannan wannan kuskure ne ya kamata mu sani mutum ya saka tazarce yana cikin kaba'ir manyan zunubi manyan zunubi kwarai da gaske saboda haka kafin ka halarta abin ya kamata ka yi hatara bare jingina abu ga sayyidina abubakar akwai kuskuren fahimta game da yadda mutane suke cewa annabi ya yi wa abubakar izini ko ko cewa shi baya ta baya alfahari ta wajen eh, kasancewar ya eh, yakan wuce idan sawa Ah, ƙarin bayani mutum ah, eh, ya kamata mai tambayar nan ya nemi sahihu fiqh suna juz'i na ku shafi na goma sha uku akwai bayanai da ya yayi masu gamsarwa akai ala kulli halin ya kamata mu mai da hankali abinda manzon Allah ya faɗa mu yi kokarin tsaya masa wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu manzon Allah ya ce inna hana ko na abu ku bashi Allah shi samu iya bayan za mu takaita haka Allah shi samu barka cikin karatu mu yi salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili. biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi